ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ya wannan manzo da ubangijinka ya so duk wanda ke doron ƙasa ya imani da duka sun yi imani amma bai ga damar haka ba saboda wata hikima shi yake batar da wanda ya ga dama da adalcinsa ya shiryar da wanda ya ga dama da falalarsa don haka kai ba za ka iya tilasta wa mutane su zama muminai ba saboda datar da su zuwa imani yana hannun Allah ne shi kadai